zauren matasa. Masu sauraro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zai kawo babin ƙarshe da tattaunawa da matasa kan hanyoyin bakin zare na magance kalubalen tsaro a wasu sassa na jihar Sokoto arewa maso yammacin Najeriya, musamman ma karamar hukumar Isa da Sabon Birni, inda wasu matasa da suka bauɗe kan haddasa cikas ga salama. Hakanan matasan sun taɓo buƙatar matasa su yi lumana a lokacin zaɓe, kazalika da buƙatar bawa matasan dama su gwada su a mukaman siyasa. Matasan sun hada da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Ummul da Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingyadi, Bilyaminu Umar Nakasari, Aminu Alhusaini Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Matasa ku biyo ne mu shiga zauren. BOA muryar Amerika yau mun zo da gaisuwa. Allah kuke kamar dai ciyawar nan ta Shi wanda muka kai wurin mai gyara wurin mai koyon gyaran mashin shi dai ya ce can yana zuwa can ba daɗewa ba kai yana zuwa yana iya sati biyu bai zo ba. To ƙarama ɗaya da muka kai shi wurin gyaran manyan motoci shi ya dage saboda kullum baban shi ke ɗaukar shi da mashin ya kai shi. Mm. Yan marece ya yi baban shi in ya dawo kasuwa ya biyo ya ɗauko shi siyo gida amma su ga saura sun koma cikin banga siyasa kuma cikin muka ɗauko su muka taimaka musu saboda mu jayar da suwa su dogara da kansu saboda idan suna dogara da kansu ta'addanci zai zai kauce daga idanunsu. Hmm, haka ne comrade umar bello da'in ah, assalamu alaikum ah, to a gaskiya ni akwai abubuwa guda biyu da na ganin su an mahita hmm. wanda kuma tun tun asalin farko ya kamata a ce an kula su ban mancewa tun lokacin da ina karami kwarai ko firamare ban gama ba hulla wa ga ina dogon hulla abokina in ba na gani da sai ya ce eh, ina ka zo da hullar ga mhm. ya ce min sai ya bincika sai ya bincika ya ce ka in koma ganin ka in dai ba ni na so ma abu ba to ka in sake ganin karshiya ya ce ta kai har bayan an haka wani lokaci yana kullum abin da zai ce min wane radda nake ban taɓa jawo rigima an ka ce ma babana ba ubana missa wane ya abu kaza kawa Allah ka kai min haka nan ni ko wannan abin ya yi tasiri gare ni kullum ina kokarin rike wannan yace kai har yanzu bayan da ni dan kai ni dan girma haka yau ni sallan mangare ba ba gida ba sai ya kira ni yace kana ina in ce mai ina wuri kaza ba yadda za a yi to akwai wannan kulawar da iyaye ya kamata a ce sun sun ga tun karin farko da bawa uban ɗiyan mahimmanci nuna muhimmancin su da da ba su kulawa da ya kamata sannan kuma akwai wani abin da aka cewa an ba jaki ana bugun teki akwai matsalar a yau in ka ji an tashi ana kuruwa ilimi ilimi rashin ilimi ka kawo abu kaza ko jawo kaza rashin ilimi wato babban matsalar da muka samu mun baro a asalin ilimin namu wanda muke da shi in musulmi haki in kiristan haki mun saki karantarwa ta addininmu gabaki mu. wanda alhamdulillah matuƙar kana amfani da wannan karantarwa ta addini to insha Allahu wannan abin zai taimaka ƙwari wurin ganin cewa an samu sauƙin al'amarin da ake ciki domin babu addinin da ya yarda a da jinin kowa in musulmi haki in kirista haki kowane iri haki addinin kawai baka dama ka zo da jinin kowa ba to wannan ya maka riko da shi to babban matsalar da aka samu ba wai ina cewa wannan ilimi da muke ciki na zamani yana da abin amma dai wancan a haɗa su su biyu a ba wancan muhimmanci ke da wanda aka ba wanga muhimmanci to wannan abin zai kawo matsala domin mafi yawan wayanda suke ɗaure ma wannan ta'addancin gindi sun mance da iliminsu su mance da gobensu duka duniya ta so a kallo ya za su yi su ji daɗi nan duniya da sauransu to inda kana tunuwa da gobenka kai ka san ba ka ɗaure ma a wani gindi ya tafi ya kashe wani don ka san cewa gobe in ka zo za ka samu sakamako wurin Allah to amma matsalar da aka samu yau dai kawai ma ga duniya ma a kallo da sauran a kyalekyalenta da sauransu wannan shi a babban matsala don haka wayannan ma abubuwan guda biyu ga gani na su ne mafita mai riko da ilimin mu na addini sannan mu gwama ya shi da wannan na zamani da muke ciki da kuma tarbiyya ta iyaye tun daga farko wannan in aka bi haka insha Allah ina tunanin za a iya samun zaman lahiya da kuma ci gaban wannan kasar samu Allah ya ce mu gaba mu gaba Musa Yahaya Muhammad. Na'am. Ah, Musa Yahaya Muhammad ne yana. Mm, ina muna jinka Musa, faɗa mana sharhinka na ƙarshe a wannan zauren. Eh, sharhina na ƙarshe shi ne. Ah, mu matasa ba abin da ya kamata mu yi face mu yi biyayya ga iyaye mu yi biyayya ga shugabanninmu mu tashi tsaye mu je makaranta. Ah, wanda yake su kuma iyaye da shugabanni haƙƙi ne ya rataya kansu su tarbiyyantar da matasan nan tun muna 'yan ƙanana a tarbiyyantar da mu su za su ɗora mu a kan hanya nagartacciya su ne za su ɗora mu a kan hanyar da za mu gyara gobenmu saboda shi matashi ko yaushe yana cikin kurciya abu biyu ne yake haɗuwa da shi ga kurciya ga rashin ilimi ko kuma ga kurciya ga ilimi to idan aka samu ilimi ya yawaita da tarbiyya a ciki to sai matashi ya zama productive ma'ana sai ya kasance mai amfani wa kanshi da kuma al'umma da ma ƙasa baki ɗaya. So saboda haka ni a wannan ɓangaren nake kira ga gwamnati da iyaye. Aikinsu ne wajibi ne gare su su tarbiyyantar da matasa domin su zama nagari. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ina jin activist Hassan Binanci ne dama shi buɗe mana to zai rufe mana da bayanai. To to. Ka hanyar rufe ka hanyar rufe ina da sako. <laughs> To to wannan kai muna ji. A sunana Habiba Hakimi. Ah Habiba kin dawo. Ai ba ne su da jura ma ina kusa. Yawa muna ji. Um, sako na ɗaya ne ga matasa. Shi ne a kowane lokaci a duk inda suka tsinci kansu su daina nuna wariya musamman kuma su bangaren su manya haka shugabannin su daina nuna cewa sai 'ya'yansu ko 'yan uwansu a kowa nasu ne shine kawai kira na ga al'umma musamman ga matasa haka kuma ga shugabanni sannan kuma su cire yin almundahana a ba da kwangilar ayyuka ko kuma gehin tsaro a sa son kai da fifiko da faɗin rayuwa. Na Activist. To, masha Allah. Ah, abubuwa guda uku suna nake neman yaure da su akan 'yan uwana matasa. Na farko ah, shi ne makalle yadda hayakin siyasa ke kaɗawa a yankunan mu da ma Najeriya baki ɗaya. duba da zangon eh, zaɓe yana gab da shigowa. A na farko shi ne matashi ya kula da wani abu guda, duk ɗan siyasar da ya gigita ya bashi a shana domin ya ƙone kansa da iyalansa da yankinsa to ya gane cewa ba su ne ya kai ba kuma ba al'umma ta yake su ba. Kuma duk ɗan siyasar da aka kama da irin wannan aƙida to akwai buƙatar cewa a yi dokoki masu tsaurin gaske. Doka ita ce shekaru arba'in na tura shi ritaya dole wanda zai kawo zai iya sa sauran 'yan siyasa su ɗauki darasi wajen kauce ma tura 'ya'yan mutane wajen bangar siyasa tare da matasanmu kuma su kauce ma tallar hotunan 'yan siyasa wanda yanzu haka wasu sun ba sa da sana'a yi amma an ba su hotunan 'yan eh, siyasa suna talla wurare-wurare abu na ƙarshe shine iyaye su kula da 'ya'yansu hayakin siyasa ya wara kaɗawa wanda babban haƙƙin suna wanda ubangiji zai tambaye su gobe kiyama su kula da wannan shugabanninmu na siyasa kuma da na kowane bangare su kauce ma saka siyasa a cikin sha'ani na tsaro ko ilimi ko makamanta haka da fata Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya amin summa amin mun gode kwarai mu zama lafiya sai wani lokaci mun sake samun dama muna godiya. Muna kwarai da gaske. A nan muka kawo ƙarshen wannan zantawa da matasa na Sokoto birnin Shehu. Sai wani lokaci mun samu dama za mu sake shiga Sokoto da wata zantawar. Godiya ga matasan na Sokoto da ƙungiyar ma'abota kafafen labaru ta Najeriya da ta taimaka wajen haɗa shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elhika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai wani mako. Wassalamu alaikum. ka. Zauren matasa ku